azumi eh, bayanin da muke so mu yi a yanzu game da azumi insha Allah shine wasu maganganu a takaice game da sirrori na azumi da kuma abubuwan da ke cikin shi na tarbiyya wanda yake koya ma musulmai abu na farko shine azumi yana matsayin ɗaya ne daga cikin tafarki na kawo gyara a cikin al'umma idan muka lura da kyau yadda azumi yake koya mutane bin ƙa'ida da yin abu a sadda ya kamata a yi shi da kuma yin abu na jajircewa wato mutum baya ci baya sha tsawon awa goma sha biyu ko sha uku ko makamantarsu amma kuma ba zai yi ragwanci ba ba zai faɗi ba ba zai yi kuka ko ya yi ƙorafi ba sannan kuma mutum ya riƙe sha'awarsa ta tarayya da iyali tsawon wuni to wannan yana daga cikin hanyoyin koya wa mutane gyara ɗabi'unsu da gyara halayensu haka ta fuskar rabuwa da ake fata mai azumi ya yi da laifuffuka waɗanda da yake aikata su irin sakin baki irin faɗan munanan maganganu irin cin zarafi ko kuma cin mutuncin mutane sannan ko kuma amfani da hannunsa ko ƙarfinsa wajen zaluntar mutane duk waɗannan abubuwa ne da ake tunanin mai azumi ya zama ya daina su kuma waɗannan za su koya mashi tarbiyya kenan ya kasance hatta bayan azumi sai ci gaba da wannan ayyuka na alkhairi ya saba da su kenan wato kamar wani wata guda ne da aka ɗaukar mutum a cikin shekara don ya yi ƙoƙari ya shi tarbiyya da training ta yadda zai saba da ayyukan alkhairi ya kuma guje ma ayyukan banza akwai malamai da dama da suke rubuce-rubuce a kan ire-iren waɗannan matsaloli za ka ga malamai suna yawan buga misali da wata magana ta mawaƙin nan da ake ce ma almutanabbi abu tayyib mutanabbi inda yake cewa laulal mashakkatu mashaqqatu sada nasu kulluhum al-judu wal aqdamu qattalu cewa da ba dan wahala da ke cikin juriya da ke cikin wato eh, shugabanci wato da kowane mutum ma zai zama shugaba ne jagora ne sai yake cewa aljudu ya domin yawan kyauta yana mai da mutum talaka kuɗin mutum suna karewa in yana yawan kyauta da su wal iqdamu qattalu sannan shiga gaba gaba a abubuwa wannan kuma na iya kashe mutum ah, wato al-shahid shine ah, da ba don mutane da ba don sai ba a zama shugaba ba a zama babba a cikin al'umma hakanan kawai kana zama sai ka yi kokari to haka mutum bai gyara halayen shi bai zama na kirki bai zama mai hankali mai sanin ya kamata to sai ya tashi ya yi kwazo don haka azumi yana koyawa mutane irin wannan kwazo da kokarin aikata ayyukan alkhairi wallahu a'lam haka malamai sukan ambata cewa azumi din nan wato kamar wani training ne irin na soja koya wa mutane tsari don ka lura sojoji a rayuwarsu suna tafiya ne gargashin tsari guda ɗaya shine abin da suke wataki da cewa da turanci obey before complain wato ka bi doka kafin ka yi korafi irin wannan tsanani da mora da irin jajircewa da bin doka da oda da girmama na gaba wanda aka sani a cikin gidan soja wanda sojoji suna yi ne a gaban shugabanninsu da kwamandojinsu da masu koya musu training to kai kuma musulmi babu wanda yake tursasa ka akan wannan rashin cin abinci da rashin zake masha'awarka wato babu wanda ya tsare ka dole sai ka yi allah ubangiji wanda yake ganin ka kawai shi kake jin tsoro sai kake to sai zama kai ma yanzu wani soja ne na musulunci soja ne na Allah subhanahu ta'ala wanda kake aiki da doka Allah an ce a sha ruwa ka sha an ce kar a ci abinci ka bari kana iya bin wannan doka to kai bin dokarka da kake yi ma dan Allah ya fi irin na soja alheri kenan azumi har ila yana karfafa kwazon mutane da iradarsu hankalin mutum da kwakwalwarsa da tunaninsa duka suna cin moriya azumi domin zai rage maka yawan cin abinci wanda yake sawo kasala yake kawo yin teɓa yake raunatar da hankali sai rigi maka yawan damuwa da bukatu na jima'i wanda suke su ma eh, ba wai suna kawo maka wani dama eh, abin nan basira bane ko tunani a kawai dai biyan bukata ce ta dan adam wanda Allah ya ɗaura ya daura mutum akan rayuwa a haka to idan mutum ya karanta yawan eh, cin abincinsa da yawan zakewa iyalai wannan yakan eh, rage masa damuwa yakan rage masa abubuwan da yake yawan fitarwa a cikin cikinsa da ya rage ma eh, abin nan wato sassan jikinsa wahalar da suke sha wajen narka abinci da sarrafa shi da ire-iren su duk wannan yana daga cikin abin da azumi yake kawowa na ƙarin ƙarfin wato ƙwaƙwalwa da ƙarfin tunani haka azumi yana taimakawa wajen samar da halaye nagari, wata makaranta ce take mutane tarbiyya akan halaye nagari tun daga kan tsoron Allah ah, ayyukan kyautatawa da alkhairi da sakin hannu da kyauta taimakon juna ah, tausayi ƙauna da haƙuri da kuma sauran halaye nagari waɗanda aka sani domin da cikin azumi akwai waɗannan ire-iren halaye da kuma muraƙabarsu ah, azumi zai koya mutum ya dinga muraƙabar rayuwarsa wajen aikata halaye na gari zai koya mutum ya dinga jin tsoron Allah a cikin ɓoye da sarari zai koya maka aikin alkhairi wajen sadaka da kyauta da sauransu hakanan haƙuri da za yi da yunwa kamar da bunƙai yake cewa azumi yana da tasiri sosai wajen kiyaye gaɓoɓi na zahiri da kuma ƙarfin da mutum ke da shi na batini da kiyaye su daga cakuɗe ɗaya da abubuwa masu ɓarnatar da su da lalata su wanda a wajen azumi suke barnatar da jiki da gaɓoɓi da tunani kamar yadda yake faɗa a cikin sa zabul ma'adi wallahu ta'ala a'lam haka na ila yau azumi yana sanya ma zuciya natsuwa wannan irin tashin tashina da rai yake ciki kankanin annafsul lawama da annafsul ammara da irin abin wato damoyi da suke damu dan adam duk sanda yayi wani laifi yake kinga jin damuwa da sanda yayi wani abu ya ji kunci da sauransu to yana taimakawa wajen wato kabihi wajen hana waɗannan abubuwa domin a shi azumi tun asali yakan hana ka ne ka yi waɗannan munanan ayyuka balantana ka koma kuma kana jin damuwa malamai suna kallon azumi har ila yau a matsayin wata hanya ta samar da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai tsakankanin manyan su da yaran su masu dukiya da talakawa shugabanni da mabiya tsakanin maza da mata da duk wasu nau'o'i da ke hada al'umman musulmai idan muka lura zai zama lokaci guda za a bar cin abinci lokaci guda kuma za a fara cin abinci a lokaci guda kuma ana cikin halin azumin kowa shi yake ran da aka ce an ga wata gaba daya a dauka ran da aka ce an ga wata gaba daya a sharuwa da zaran alfajir ya ya keto kowa ya bar can abinci sai sai kuma bayan faduwar rana kaga wannan yana haɗa kan musulmi, duk musulman duniya suna tafi akan wata ibada kwaya ɗaya da suka yi tarayya ga yi wa Allah subhanahu ta'ala da haka akwai tarayya a cikin zukatansu akwai tarayya a ayyukansu tarayya a aƙidarsu sun yi tarayya a manufarsu da makomarsu abin zai baka sha'awa idan ka kalli ko da kwatanci ne zaka kalli irin alal misali ga wanda ya ji ko kuma ma wanda ya kalla a TV duba ga irin yadda dubban mutane suke yin iftari suke karya azumin su suke shan ruwa ma'ana a irin harami na makka a daidai lokacin da ladani yake kiran sallah ko kuma lokacin da rana ta faɗi ya ce dukkaninsu ba tare da an tarsasa musu ko kuma an ba su wani umarni irin yadda kwamandan soja yake barwa ba a kawai daga zarar san ji wannan kiran sallah na ladani kowa sai ya sha ruwa kuma kowa yana kallon kanshi a matsayin ɗaya ne daga cikin al'ummar musulmai babu shakka wannan abu ne mai ban sha'awa har ila yau malamai sukan ce azumi na da tasiri sosai wajen samar da abin da ake ce ma public health wato abin nan kiwon lafiya na bai daya ko wanda yake ya shafi al'umma saboda abin da ke cikinsa na wato tun daga kan ɗaiɗaiwan mutane azumi na taimaka musu wajen rage wa cikinsu wahalhalu da rage wa kayan cikinsu aikin digestin narka abinci da rage da hana jukunansu daga samun abin nan fat abin da yake yayi yawa na abinci da abin da yayi yawa na abin sha da abin da yayi yawa na jima'i sannan kuma azumi yana taimakawa wajen kawo lafiya ta ruhi da tsarkake ruhin mutane da makamantansu al'allama bin Bas rahmatullahi alaihi yana yin wasu maganganu da yake faɗa game da dinnan wato alfanun azumi a inda yake cewa ah, wa fi siyami fawaidu kathira a cikin azumi akwai fa'idoji masu yawa wa hikamun azima da hikimomi masu yawa min ha daga ciki akwai tathirun nafsi tsarkake zuciya wa tahzibiha da tace zuciya wa tazkiyatiha da yi mata tazkiya wato abin nan eh, eh, tankaɗe ta da rere ita min al-akhlaqi sayya tace zuciya daga munanan halaye wa sifatu zamima da sifofi abin zargi Kal'ashiri walbatsari wal kamar wato girman kai da da sakarci da sakin baki da ruwa wa yuqarribu ladayhi yake cewa wa ta'awidu hal wa karimata da kuma saba wa zuciya da halaye na girma na kirki ka sabari kamar hakuri wal hulmi da dauriya wal karami da halin kyauta wa mujahadatin nafsi fi ma yurbillahu wa yuqarribu ladayhi da kuma eh, wato koya ma zuciya tarbiyya akan abin da zai zai yarda da Allah kuma ya kusantar da bawa zuwa ga Allah wa min fawaid sawmi annahu ya'rifu al-'abda nafsahu wa hajatahu ya'rifu al-'abda eh, nafsahu wa hajatahu wa da'afahu wa faqrahu li rabbih ya'rifu amin ya'rifu yana sanar da mutum azumi yana nuna mutum abin da yake na eh, rauninsa da bukatarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhkuruhu bi azimi lahi alayhi kuma ya tuna wa bawa da girman ni'imomin Allah akan bawa wa yadhkuruhu aidan bi hajati ikhwanihi al sannan bawa wanda yake da wadata azumi zai tana mishi bukatar ƴan uwansa talakawa fa yujibu lahu dhalika shukran lillahi subhanahu wa ta'ala sai wannan ya tirsasa mishi dole ya gode wa Allah wal isti'anata wal isti'anata bi ni'amihi ala ta'atihi kuma ya sa shi ya kokarin ya amfani da ni'imar da Allah ya masa wajen biyayya Allah wa muwasati ikhwani al-fuqara wal ihsan ilayhi sannan kuma ya kokarin sadar da zumunci da yin kyauta da kyautatawa ga talakawa yan uwansa wa min fawaid sawmi malam bin baji yake cewa daga cikin fa'ida azumi aidan annahu yutahhiru al-badna min al-akhlaq ar-radi'a yana tsarkake jiki daga abubuwan da ke cakuɗe da jiki waɗanda suke munana wa yuksibuhu sihhatan wa quwwa sannan zai sa wa jiki ƙarfi da lafiya a itarafa bi zalika min al-atibba an samu da dama daga cikin likitoci sun faɗi wannan magana wa alaju bihi kasira min al-amrad kuma sun yi maganin wasu cututtuka da dama ta hanyar horar da mutane akan barin cin abinci da barin yawan cin abinci wallahu a'lam wannan a takaice kenan kwarai dangane da fa'idojin azumi wanda ba wai lacca ce mai faɗi ba faɗakarwa ne a tattakaici yaushe ake fara azumi ta yaya wata yake tabbata ganin wata yake tabbata malamai suna da maganganu da suke yi da dama akan shigan watan ramadana da kuma shigan watan shawwal Allah subhanahu ta'ala yana faɗin cewa faman shahida minkum shahara falyasum wanda duk ya halarci wata daga cikin ku to sai ya azumce shi wannan aya da cikin suratul baqara ko kuma bangaren aya da ke cikin suratul baqara ita ce wato ka'ida ta farko wanda Allah subhanahu wataala ya shimfada game da azumi din dan aya tana nuni zuwa ga wacin fajabcin azumi daga farkon shi zuwa ƙarshen shi da kuma sanin farko da ƙarshen wata kenan abu na farko shine ganin watan ramadana da kuma ƙarshe kuma shine ganin watan shawwal duk sa'ad da ya tabbata cewa an ga watan ramadan to ya wajaba ga duk wanda labari ya iske shi ya azumi duk sanda ya tabbata an ga watan shawwal to wajibi ne ga duk wanda labari ya iske shi sai ya sha ruwa sawa'un mutum ya gani da kanshi ne ko ko wani ne ya gani wanda al'umma a shugabancin wannan al'umma ya yadda da cewa an ga watan wallahu alam akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi waɗanda aka ruwaito da suke bayani akan hukunce-hukunce na ganin wata daga ciki akwai hadisin da ibnu umar radiyallahu anhu wa an abihi ya ruwaito daga manzala sallallahu ko kuma a ce ya ba da labari cewa manzala sallallahu ya ce za ta sumu hatta tarawul hilala wala tufturu hatta tarawu hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqdiru lahu kar ku azumi sai an ga wata kuma kar ku sha ruwa sai an ga wata idan ya ɓuya gare ku saboda hadari ko iska ko ƙura to sai ku ƙaddara masa wannan magana za mu ji fassara ta cewa a ƙaddara masa a ɗauka yau bai fito ba kenan tun da ba a gan shi ba sai a ce gobe talatin ga watan sha'aban wani hadisi ne wanda al bukhari da muslim suka fitar da shi da sauran malamai har ila yau daga abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghumiya alaikum fa akmilu sha'bana 30 wannan riwaya ta Abu huraira wadda ita ma tana cikin Bukhari da Muslim kaga ta fassara cewa ma'anan faqduru lahu shine a cika sha'abana 30 ga wata waɗannan dalilai za su bayyana wa mai karatu ko mai saurare cewa Ah, Allah subhanahu ta'ala ya danganta ya ta'allakar da shigan watan ramadana akan ganin wata ido da ido wanda mutane za su babu wani abu na wahala ko bukata zuwa ga wasu injina ko wani lissafi ko kuma wani abu wanda zai za a ce ya fi karfin mutane da haka ah, ah, malamai sun yi maganganu akan shin ganin watan ya yake kasancewa wasu suna ganin cewa dole sai an samu tarayyar mutane da dama sun gani wasu kuma suka ce duk inda aka samu mutum biyu adilai suka gani to ya wadatar wasu kuma suka ce koda mutum ɗaya ne hanafiya su ne waɗanda suke cewa idan sama a ran da za a ga watan idan ya zama sararin samaniya babu wani ƙura a kanta ko hadari to a wannan lokacin dole sai mutane da yawa san gani domin a lokacin idan mutum ɗaya kawai ya gani su suna ganin zai zama ganin shi kuskure ne amma idan sama ta zama akwai hadari ko girgiji to a lokacin suka ce babu laifi ana iya amfani da shaidan mutum ɗaya wanda ya gani idan an yarda da iliminsa da hankalinsa da addininsa da tunaninsa yayin da su ko malikiya suna ganin cewa ganin wata a wurinsu akwai matsala iri uku a ciki na farko ko dai a samu tarayyar mutane da dama su ganshi shi waɗanda ko da ba adilai ba ne suka ce in dai mutane da yawa sun gani ba dole sai an nemi adalci ba mutanen da an san ba zai yi su haɗu a kan ƙarya ba ko kuma ya zama a samu adili guda biyu su ga wata a lokacin sai ya zama wannan ganin wata shi ma ya tabbata ko kuma ya zama mutum ɗaya ya gan shi suka ce to wannan mutumin shi kaɗai ne ya wajaba kan shi azumi idan ya gani kuma shi kaɗai ne ya wajaba kan shi ya sauke idan ya gani ko kuma da shi da waɗanda ya bawa labari suka yadda kamar iyalan shi ko abokan shi ko wanda suka san shi amma al'umma ba ta yi aiki da ganin watan shi kaɗai ba suka ce amma idan ganin wata wanda ya shafi ganin na sallah ne wato shawwal to babu laifi yana iya tabbata da mutane da yawa yana kuma iya tabbata da labarin mutum biyu wannan ra'ayin malikiya kenan a mazhabin shafi'iya suka ce ganin watan shawwal da ramadana duka yana tabbata kuma wasunsu ne zuwa ga a samu tarayyan mutane su ganshi mutane da yawa wato ko da sama tana da hadari ko ba ta da shi su agun sai an samu mutane da yawa kuma ya zama waɗannan mutanen su zama mutanen kirki ne masu hankali da sauransu manzo ne dai masu tsawo mazhabin hanabila su kuma suna ganin ko da yaushe ne aka ce an samu wani mutum kwaya ɗaya wanda yake baligi mai hankali ne namiji ko mace bawa ko ɗa wanda yake musulmi ya tabbatar da ya ga wata to su agunsu wata ya tabbata na ramadana amma idan watan shawwal ne suka ce sai mutum biyu saboda ihtiyadi saboda taka tsantsan wajen ajiye azumi suna ganin ya fi haɗari a ce an sha ruwa a cikin ramadana fiye da haɗarin a ce an yi azumi a cikin sha'abana ah, haka dai malamai suka yi ta maganganu da yawa za a same su da bayanansu a cikin mazmul fatawa na ibn taymiya a mujalladi na 25 haka ibn qayyim a cikin zadul ma'adi ya tattauna sosai akan wannan matsala to idan muka lura jama'a dukka malaman sun yi ittifaki akan cewa sai fa gani ya tabbata inna ma da suka saba akan menene ma'anar tabbatar gani din abinda daga ƙarshe malamai muhaqqiqai irin su ibn taymiya suka tabbatar da ire-irensu shine cewa watan ramadana yana tabbata yana tabbata ne idan aka samu ganin wata ya tabbata daga ta fuskar shugabanni idan shugaban musulmai ya yarda da ganin wata to ko da mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko murna ne inda shi ya gamsu da cewa an ga wata to wajibi ne kowa ya azumi idan ya gamsu da cewa ah, wata ya ya ya kama na shawwal to wajibi ne kowa ya azumi ah, ba a ba a karɓi ganin watan yaro ba a karɓi ganin watan kafiri tunda ba musulmi bane ba a karɓi ganin watan mutumin da yake mara hankali ko wanda yake sahuhu haka ba a san shi da tunani na kwarai ba ah, Imam nawawi a cikin littafin shi ah, abin nan wato a cikin littafin sharhin shi na sahihu muslim yana cewa abin da ake nufi da ganin wata kamar da su suke fada a shafi'iyya shine eh, ru'yatu musulmi muslimina ganin wasu daga cikin musulmai yace wala yushtaratu ru'yat kullu insanin ba a ce dole sai kowa ya gani ba bal jami'un nasi eh, jami'an nasi ru'yatu adlain ya wadatar da mutane ganin mutum ganin adalai guda biyu wa kaza adlun alal asah yace kai ko da ma eh, mutum ɗaya ne bisa zance mafi inganci duba zuwa ga wancan hadisi na na Abdullahi Umar da yake cewa tara annasu da hilal duk da yake akwai gano akan cewa wannan hadisi bai nufin cewa shi kadai ya gani ya dai bada labarin shi abin da ya gani wallahu a'lam Imam Nawawi ya ci gaba da cewa amma ta fuskar shan ruwa fala ya juzu bi shahadati adlin wahidin ala hilal shawwal inda jami'ul ulama illa aba saurin fazawwazahu bi adlin yace a wurin shan ruwa na watan shawwal wannan bai halasta ba sai an samu akalla mutum biyu adilai in banda abu saurin cikin malaman shafi'iyya babu wanda ya bada wannan fatwa shi yana ganin ya halasta da adili mutum ɗaya haka ibn hajirin yake faɗa a cikin fathul bari cewa abinda ake nufi da rata ya gani cewa kowane gari sai sun gani ne ko kuwa idan wani gari ya gani ya tabbata ga sauran ya dai maganganu masu eh, tsawon da suke nuni zuwa ga shi ma yana karkata eh, zuwa ga ganin mutane biyu alal akal ko ganin jumhur kafin a yadda ah, to idan kuma ba a ga wata ba a ranar 29 ga watan sha'aban to sai a jira sai talatin ga wata wato wa gari kenan to da zaran haka ta faru to ba sai an jira ganin wata ba idan sha'aban ya talatin. Ah, saboda ya riga ya cika kenan za a iya komawa da tafai mabambanta don samun ƙarin bayani irin littafin almuguni na ibnu kudama irin subulus salam irin fathul bari irin sharhin muslim na imamun nawawi da makamantansu don samun ƙare-ƙaren bayanai akan hukunce-hukuncen ganin wata abin da dai ake tikewa zuwa gare shi shine cewa za a yi azumi idan ganin wata ya tabbata wallahu alam akwai abin da ake ce ma siyamu yawmu shakk wato azumin ranar shakka ranar shakka ita ce ranar talatin ga watan sha'abana wato ran da ake tunanin shin jiya din nan wata ya kare ashirin da tara ko kuwa bai kare ba to shine ranar shakka ana shakka shin talatin ne ga sha'abana ko ɗaya ne ga watan ramadana saboda ba a ga watan ba to wannan rana malamai su maganganu daban-daban akan azumtar ta jumhurin malamai suna tafiya akan rashin halaccin yin azuminta suna aiki da zahirin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma faɗin faɗin amma da yake cewa mun samu yau shakki fa kada asa abul qasim wanda duk azumi ranar shakka to wannan ya saba wa ban qasim Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya da ake samowa daga Hanabila su kuma suna ganin a yi azumin shi don yin taka tsantsan don tsara kofar yiwuwar ya zama ramadana ne suka ce saboda wasu wata matsala da take faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tasum hatta al-hilala wala tuftiru hatta tarawu fa in gumma alaikum faqdiru lahu waɗannan malamai shi suka fassara cewa faqdiru lahu ai wato ku dauka kawai ya fito a nan ne suka sami wannan fassara wadda take ba daidai ba ce domin wata riwaya ta fassara kamar da muka a baya cewa fa akmilu sha'bana salasina ibn qayyim yayi maganganu a cikin zadul ma'adi game da wannan mas'ala yake cewa zala sai islama baya daga cikin shirye yin azumin ranar shakka bai kuma bada umarni a yi da haka ba a yin azumi ranar da ake shakkar wata ya fito ko bai fito ba don haka mu kiyaye jama'a ba a yin wannan azumi saboda hani da ya zo karara daga manzala su tare salama na wancan hadisi kamar yadda al'allamatu sana'ani yake faɗa a cikin subul salami cewa ba a yi kuma bai halarta ba kuma ba daidai ba ne shi ne mazhabin malamai waɗanda suke muhakkikai akwai matsala game da abin da ake ce ma ikhtilaful matalib wato sabanin mafitar rana shin akwai wata ƙasa wadda take kan wani tsari zai zama tsakaninta da wata ƙasa akwai bambancin lokaci na awa ashirin da hudu da za a ce misali yanzu a najeriya yau ana rana kaza ana rana kaza ana alhamis alal misali karfe tara na dare kuma a wata ƙasa daban su kuma yanzu dinnan laraba ne tara na dare ko kuma juma'a ne tara na dare ya zama akwai nisan awa ashirin da hudu tsakankanin su to wannan tsakani da Allah kimiyyar zamani ta nuna cewa babu wata ƙasa da ke da nisan awa ashirin da hudu ta da wata amma dai akwai bambancin wasu awa takwas wasu awa goma wasu awa shida da makamantansu asalin wani abu na ake ce mai ikhtilaful matali da wannan ma'anar to ba hakika ba ce sai dai bambancin lokuta tsakankanin garuruwa wajen fitowar rana da faduwarta da kuma rigaya da ake juna a kan lokaci to shin idan an ga wata a gari kaza ko a nahiya kaza shin ya lazimci wannan nahiyar da sauran nahiyoyi ne ko ko menene abu Ah, akwai maganganu da malamai suka yi a kan wannan matsala a takaice ga su zance na farko shine cewa kowane garin musulmai kowace ƙasa ya zama suna da ah, ganin su suna aiki da nasu ganin cewa amin ah, kowace ƙasa dukkanin duk inda aka ga amin manzanci na farko afuwan shine cewa in aka ga wata a wani gari daga cikin garin musulmai da a wani balad daga cikin biladul musulmi to ya wajaba akan dukkanin sauran kasashen musulmai su azumi wannan shine ra'ayin jumhur sannan akwai zance na biyu da yake cewa li kulli baladin ru'yatu la yalzamu la yalzamuhum ru'yatu A shafi'iyya kenan da hanabila su ne masu cewa kowane gari su aiki da ganin su kuma ganin wani gari bai lazimta wani gari sannan akwai zance na uku kuma wanda suke ganin cewa ganin wani gari yana lazimtan sauran garuruwa da ke kusa da shi wanda suke da lokaci iri da almisali an gani a Najeriya to irin Nijar da Kamaru da Caji da Kwatano to ya lazimce su sai yana da kyau mu san cewa ga musulunci bai san waɗannan rabe-raben ƙasashen ba wannan rabe-rabe ne na turawa da haka muna kwatanci da su ne a bisa yadda suke ah, wannan ita ma magana magana ce da shafi'iya suke binta wanda kuma an samu malamai da suka goyi bayan ta cewa duk garuruwan da ke kan yanki guda wanda suke kan abin nan wato time zone lokaci iri guda to azumin su ya kamata ya zama iri ɗaya zance na hudu shine cewa idan ganin wata ya tabbata wanda shugaban musulmin duniya ko shugaban musulmin wani yanki ya yarda da wannan ganin wata to wannan ganin watan dole kowa ya aiki da shi wanda ke kashin wannan yankin domin shi shugaban a shi dukkan garuruwan kamar gari guda ne idan muka lura jama'a a waɗannan maganganu kamar misali musamman magana ta uku da ta hudu to kamar suna da kama da juna shine cewa wanda abinda duk shugaba ya yarda da shi na ganin wata to wajibi ne a aiki da shi ba daidai ba ne a ce an ga wata wasu suke yin azumi sannan duk ko da ma za ka ɗauki maganan masu cewa da kulli baladar ru'yatu to idan aka ga wata a wani gari wanda yake rigayar gari kaza a dare to lazimin haka kuma an gani a wajen kamar misali yanzu mu a nan Najeriya Saudiya suna gaba da mu a wata da abin nan a lokaci da awa biyu idan muna karfe tara na dare to suna karfe sha ɗaya idan muna karfe bakwai na safe to suna karfe tara kenan to in dai har aka gani a wurinsu sanda rana ta fada a wurinsu rana ba ta fada a wurinsu shida da rabi a lokacin mu kuma muna watakila hudu da rabi a nan to idan rana ta fada a wajen su shida da rabi kuma suka ga wata to ya nuna an riga an haifi jinjirin watan kenan ta haka ko da mu a sa'ad da rana ta fadi ba a gan shi ba to yana cewa an riga an haife shi ma kafin rana ta fada a wajen amma sai wasu malamai suka ce to idan kuwa aka gan shi a waɗanda suke wato mutaakhirun kamar mu mu gani saudi arabia ba su gani ba tunda daren su ya riga namu to akwai yiwuwar ya zama cewa daren su sa'ad da yayi ba a haifi jinjirin watan ba amma daga baya sa'ad da aka haife shi mu dare a wajen mu a take sai jama'a tattaunawa ce mai tsayi da malamai suka yi akwai maganganu da dama da za ka samu a cikin littattafai musamman ka kuma littattafai irin su Majmul fatawa ta ibn taymiya wanda ya yi zantattaka da yawa a kai akwai hujjoji da kowane bangare suka faɗi wannan ba muhalli ne a tsaya ita dabdala a kansu ah, ah, ah, ballantana a ce sai an ka kawo su amma a takaice wannan kenan abinda aka tike a kai abinda bincike na ilimi tike a kai shine matukar ganin wata ya tabbata matukar ganin wata ya tabbata wajibi ne akan duk wanda labari ya kai shi a matsayin shi na musulmi ya azumi wannan shine abinda malamai suke ganin cewa shine zance mafi dacewa da da amma na shari'a ta fuskar wancan haɗin kan musulmai da muka yi magana ta fuskar wato dacewa da yin ibada guda ɗaya ta fuskar kuma cewa gaba ɗaya musulmai za su koma ne su kalli ɓangare guda shine ka'abarsu wajen sallah da sauransu kuma ta fuskar cewa eh, idan muka lura lailatul qadar guda ɗaya ce ranar idi guda ɗaya ce Ah, idan aka ce ma'ana wasu na laifin qadari yau wasu kuma ta su sai gobe to kaga an samu wato dinnan ah, kenan an samu ah, rarrabuwar ita kanta laifin qadar don wallahu ta'ala akwai malaman da suke ganin cewa za a yi amfani da ganin garin makka za a gabatar da garin ganin kasar makka akan sauran ganin wasu gari saboda makka ita ce kamar a ce cibiyar addini ita ce kamar da Allah yake faɗa لتنذر أم القرى ومن حولها كذلك أوحينا إليك لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فدن الله لتنذر أم القرى ومن حولها kaga a makka ita ce tsakiyar duniya a bisa wannan bayani na alkur'ani kuma ita ce alƙiblar musulmai ibadan sallah tana da irtibati da ita haka ibada aikin haji tana da irtibati da ita da haka babu yadda za a yi a ce ana yin ibada ba tare da an yi reference da kasar makka ba da haka wasu malamai suke ganin cewa idan mutanen wasu garuruwa suna da shakka game da nasu ganin wata ko kuma ba su da tsare-tsare na ganin wata wanda suke tabbatattu ko ba su da shugabanni wanda suka damu da addini to sai su yi itibari da ganin wata na kasar makka wannan daga cikin malaman da suka goyi bayan wannan akwai malaman mu malam muhammad awwal adam albani rahmatullahi alaihi a wani lokaci a can baya ya yi wasu laccoci a lokacin da ake ta yawan samun matsaloli na ganin wata a nan kasar yadda za ka ga wasu su ce sun gani yau wasu su ce sai gobe za su yi wasu ma tsakaninsu da sauran musulmi kwana biyu wasu kuma Eh, da an ga wata su fara korafi akan cewa wannan watan ya yi girma ya za a ce wannan watan sai ya fito ya za a ce an fara azumi an yi ɗaya an yi biyu ba a ga wata ba wasu ce sun ga wata sarkin musulmi ya ƙi yadda don haka su sun yi azumi da ire-iren dai matsaloli da kasan wannan ƙasa ta mana najeriya ba ta rabuwa da su eh, allah ubangiji ya gyara ba. abin da ya fi dacewa kamar da malamai suka tabbatar shine cewa a yi azumi da ganin wata da zaran ya tabbata kowa ya yi wallahu ta'ala alam dangane da yin amfani da lissafi na na kimiyya ko lissafi na kalanda ko amfani da wasu na'urori waɗanda za a dinga leƙen wata da su malamai su yi maganganu kan cewa wannan ya saba wa asalin ƙawa'id da musulunci ya kawo kuma musulunci ya kawo ka'ida kamar da muka ji faman shahida min kuma shahara fale su sannan ya kawo ka'ida da sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Ah, da haka wannan nasoshi ne guda biyu da suke da dilala ta zahiri akan cewa alamar da ake amfani da ita wajen ganin wata ita ce ido wanda dukkanin mutane sun yi tarayya wajen suna da idon gani kuma ko da dai ba su da shi akwai masu shi a kusa da su babu wani kunci babu wani haraj babu wani takalifi babu bukatar sai ka iya wani lissafi ko kuma ka san yadda ake ake da na'ura da shi ake amfani wajen shiga wata da shi ake amfani wajen fitar watan azumi da ma sauran watanni kamar yadda yazo kuma a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tasumu hatta tarawul hilal a cikin hadisin ainihin wato Bukhari da Muslim kar ku azumi sai kun ga wata a cikin wata riwaya Abdullahi Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsibu ash hakaza wa hakaza yace mu wasu al'umma ne waɗanda ummiya ba al'ummar rubutu da karatu ba ba ma rubutu ba ma lissafi wato ba shine mu ba a wajen ibadarmu wata haka ne da haka da haka ya kale hannu ya tsatsa sake kala wata ya nuna 29 ko kuma kamancin ko 30 ah, ibn timiya yana cewa hadisai da suka zo akan wannan magana wanda suke da yawa da yawa tana nuni zuwa ga cewa na farko ah, labarin yana nuna ah, cewa wannan al'umma ba za ta bi tsarin lissafi ba wajen ganin watanta don haka ba wai an haramta ba ne a an hana amfani da shi ne a wajen ganin wata abu na biyu cewa da aka yi lati su mata taro hilal ce wannan yana nuna zuwa ga duk azumin ga to sai an ga wata za a yi shi ba za kuma a sha ba sai an ga wata sannan ijma'in musulmi ne ga baki ɗaya tun farkon al'umma har zuwa yanzu cewa dukkanin duka shekara cikin shekara sama da dubu da ɗari uku nan da aka yi ana musulunci duk wata shekara da ta zo ana amfani da ganin wata ne na na ido sannan a azumi da ganin wata na ido sannan a sauki wajibi ne mutane su kula da wannan kuma su daina dogaro da kalanda cewa ai ga abin da kalanda ta ce in ya saba mata a ga cewa kamar wai ita ce asali a ba asali ba ce ita da ganin wata na azumi da batu akan yaushe ne aikin haji rafa kenan da batu akan yaushe ne lokutan sallah duka ba a dogaro da irin waɗannan kalandu a ce su ne umda su ne asali duk sanda aka yi saɓani a kuma gare su wannan ba daidai ba domin ba su ba asali abin da yake asali shine gani ɗin da kuma canjin yanayi faɗuwar rana da fitowarta da zawalinta da makamantansu wannan su ne abubuwan da Allah ya alakanta ibadoji da su abin mamaki a yanzu wasu kasashen musulmi musamman irin su malaysia da india da makamantansu da kasashen turawa inda musulmai suke zaka ga su sun e, kau da kai daga waɗannan ka'idoji na asali ga musulunci sun yi riko ga baki ɗaya da ainihin wato kalanda zaka sai ya zama akwai fixed time akwai lokaci wanda yake an riga an tantance shi keke da keke yadda ka san dai ana yi a a kalandar baturi a ce yau ɗaya ga watan mai to kowa ya san yau yau ne kawai rana kaza ne ɗaya ga watan mai don haka babu aiki babu kaza ba makaranta rana kaza ne ranar dimokuraɗiyya rana kaza ne ranar yancin najeriya wato tun farkon shekara kowa ya kalli kalanda zai iya gane wacce ce wannan rana an santa ta bara an santa ta baɗi an san ta bana cewa ɗaya ga watan oktoba ranar kaza ne ɗaya ga watan oktoba za ta faɗo ranar kaza ne babu canji to musulunci ba haka karanta shi take ba to sai suka ɗauki irin wannan tsarin sai aka wa kalandar musulunci da haka tun farko sai a ce kawai za a fara azumi rana kaza da ya zama equivalent to kalanda bature ta lokaci kaza za a sha ruwa rana kaza sai ka tarar ko da musulman duniya sun zo sun ga wata kafin wani ranar da kwana ɗaya ko kuma ganin watan ya jinkiri da kwana ɗaya ko biyu to su ba za su canza su. wannan ba daidai bane aslan ba daidai bane amma zaka tara kuma haka ma tsane suke aiki da shi a wasu kasashe musamman waɗanda ba irin namu ba wallahu ta'ala a'lam abin da dai nake cewa a ƙarshe ya yan uwa masu albarka shine mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu bi abin da yake shine asali a ka'ida ba daidai bane a ce an ga wata mutum ya ce sai ya gani da kansa kuma ba daidai bane mutum bai ga wata ba ya ƙarya ya ce ya gani kuma ba daidai ba ne sarkin musulmi ya ce ba a ga wata ba wasu mutane ko kuma har ma da malamai su kuma su ja su zuwa ga cewa su kam za su yi azumi ko da an ce ba a gani ba tunda su gani ya tabbata a wajensu ko kuma a ce an ga wata za a sha ruwa wasu su ki shan ruwa ko kuma ba a ga wata ba wasu su sha ruwa su yi idi a cikin watan ramadana duk waɗannan abubuwa ba daidai ba ne duk waɗannan abubuwa ya kamata mutane su kiyaye su abinda ake so musulmi su tafi ga baki daya matsayin al'umma daya uwa daya uba daya makoma daya azumi daya ibada daya komai nasu iri daya wallahu ta'ala a'lam to dangane da azumi da da mutane suke yi akwai wasu ɗaiɗaiwan mutane waɗanda ake ce musu ashabul a'azar wato masu uzuri waɗanda aka halasta musu saboda uzuri su sha ruwa su ci abinci cikin ramadana da rana in ya so daga baya sa rama yana da kyau mu san wannan ka'ida cewa duk wanda ya karya ya sha ruwa da ramadana duk wanda ya sha ruwa da ramadana saboda wani uzuri to asalin abin da ke kan shi shine ramuwa ya kamata mu gane wannan asalin abin da ke kan shi shine ramuwa amma idan ba zai iya ramawa ba to nan ne wata magana ke faduwa Eh, zan ɗan yi magana insha Allah a cikin wannan yanki game da wasu daga cikin masu uzuri musamman 'yan uwanmu mata iyayenmu waɗanda za ka ga suna yawaita tambayoyi akan mace mai ciki mace mai shayarwa mace mai ciki mace mai shayarwa wanda asalin abin da ke kanta ita ma mai cikin da ita ma mai shayarwa in hatta sha azumi bisa larura da bukata shine ramuwa ne ya kamata 'yan uwanmu mata iyayenmu eh, danginmu su san wannan domin suna yawan tambaya akan waɗannan matsaloli kuma abin da muke lura suna nema kawai a basu mafita akan cewa ba sai sun rama ba su ci gaba da ɗiban girki suna yin eh, suna ciyarwa to wannan zai yiwu ne kawai idan ba za ta iya yi ba daga baya ya kamata a kiyaye wannan tun farko za mu yi magana akan shi insha Allah daga cikin masu uzuri akwai mutum na farko wanda ake bashi uzuri shine man akala au shariba nasiyan wanda ya ci ko ya sha da mantuwa yana daga cikin ashabul azar sannan akwai al-musafir shine matafi sannan akwai al-ajizu an siyami ajizan mustamiran la yurja wanda ya kasa yin azumi ga baki daya kasawa na har abada ba a tunanin wannan kasawar za ta gushe daga barinsa sannan akwai al-marid mara lafiya kenan sannan akwai al-ha'idu wan nufasa akwai mace mai haila da mace mai jinin ah, haihuwa sannan akwai al-hamilu wal murda mace mai ciki da mace mai shayarwa mai jego da mai ciki sannan akwai alharam wato wanda yake tsoho ya tsufa sannan akwai almukra wanda aka tirka sa shi dole sai ya sha ruwa kamar irin musulmi da zaka ji ana labarin cewa suna rayuwa a kasashe irin kasashen China wanda kasashe ne na kafirai mugayen kafirai da suke hana musulmai azumi wanda za a danna mutum da karfin tsaya ce sai ya ci abinci ko in ya zo ofis wajen aiki musulmi ne a ce dole lokacin break sai ya ci abinci to kaga wannan mukrahun ne to yaya zai yi da farko yana da kyau fahimci cewa shari'ar musulunci shari'a ce wata ke wahayi ne na Allah wato doka ce ta mahaliccin mutane wanda ya aiko ta zuwa ga halittunsa don haka za ka ga ta bambanta dokar da mutane suke wa 'yan uwansu mutane wanda a cikin doka Allah za ka ga akwai shimuliya akwai gama komai akwai hikima akwai tsari akwai tausayi akwai kuma kasancewa ta doka ce mai ƙaƙƙiya babu gibi a cikinta yayin da a cikin dokokin mutane wanda suke wa ɗan uwansu za ka ga akwai eh, cika akwai cikawa ko gazawa akwai zalunci akwai san kai akwai eh, kuskure akwai jahilci akwai abubuwa da dama da suke biyo bayan dokokin mutane wanda da kansu bayan sun sai su ta gyarawa su ta gyarawa su ce nan bai yi ba can bai yi ba can bai yi ba a yayin da shi ko tashri'i na Allah alhakim to zaka ga ya zo ya cika dukkanin bukatun ɗan adam da maslahar ɗan adam ya zo kuma ya miƙar da ɗan adam don ya tafi a miƙe tare da kulawa da rauninsa tare da kulawa da ɗan adancinsa tare da kulawa da abubuwan da suke iya bujuro mishi na abubuwan da su iya maka tasiri don haka musulunci yana da ƙa'ida amma game da taisir game da samaha game da tashri'at wanda suke mumtaza wato sauƙi da sauƙaƙawa da kuma kawo abubuwan da suke masu abin nan masu muhimmanci wajen sawa mutane sauƙi a cikin rayuwa akwai na farko tukuna akwai raf'ul akwai akwai abin da ake cewa raf'ul haraj kamar da Allah yake cewa ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum li litimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah baya so ya sanya muku wani kunci so yake tsarkake ku ya ya ba ku cika muku ni'imarsa don ku gode masa sannan akwai kuma wato takhfif wa taysir kamar da muka ambata zaka ji Allah yana cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ne ya sauƙaƙa muku wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam ne a cikin rauni yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so ya sauƙaƙa muku ba ya san ya kuntata muku akwai kuma wato ibn samaha ta addinin islami sauƙi da rangwame da Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim hakika manzo ya zo muku wanda yake yana duk abin da zai sa ku kunci to yana mishi nauyi kuma yana da kwaɗayin akan duk abin da za ku za ku samu falala a cikinsa kuma mai tausayi ne ga muminai akwai kuma tsoro da manzala sai islam ya ta nunawa akan kare kuntata wa al'ummata laula ana shuka ala ummati kaza laula ana shuka ala ummati so da dama zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗan irin wannan ba dan kan na kuntawa al'umma ta bada na ce ayi aswaki kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito ah, haka kuma akwai sauki da aka yi ta samu daga ainihin wato ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace inda yake bai fada akan kasu kuntatawa kansu ko wasun su kamar fadin shiga mu'azu a fattanun anta ya mu'az eh, da ire-iren su da makamantan wannan game da sallah da ya je mutane yana tsawaitawa mun ji bayani a baya game da Abdullahi dan As wanda yake so sai ya ta yin azumi baya shan ruwa da makamantansu to duk waɗannan suna nuni zuwa ga ka'ida amma game da musulunci akan sauƙaƙawa kan taklifin musulunci abu ne mai yiwuwa abu ne wanda kowa zai iya babu kunci babu takurawa babu abin da ya fi ƙarfin mutum a ciki kuma babu sanya mutane a cikin wahala to haka wannan abu yake dangane da ainihin wato ita kanta ibada azumi kamar yadda yake game da sauran ibadoji na addinin musulunci babu shakka azumi ibada ce mai eh, wahala amma wahala wanda mutum zai iya ɗauka akwai wadannan a cikinta akwai wahala akwai haƙuri wanda ba kowa ne zai iya jurewa ɗaiɗaiwan musulunci ba ɗaiɗaiwan musulunci ba to haka sai aka ware su su wanda ba za su iya jurewa ba aka ce an musu sauki su sha ruwa daga baya sanda za su iya jurewa sai su rama domin sun samu kansu a matsayin a cikin wani yanayi ne da ya hana su yin azumi alal misali shi sa Allah yake cewa faman shahida minkum ash falyasumu falyasumhu wa man kana mariban wanda ba shi da lafiya au ala safarin ko yake cikin halin tafiya kaga waɗannan abubuwa guda biyu almarad wa halin safari mazanna ce wato wuri ne da ake tsammanin kunci da wahala da haka aka ce kada mutum ya azumi a da wannan lokacin da haka Allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa kama ma'azi ya sauƙaƙa wanda yake mai azumi ya sauƙaƙa kama wanda yake wanda yake cikin kunci na rashin lafiya ko matafi aka hana shi wato don haka sai aka sauƙaƙa ma mara lafiya da matafiyi da tsoho wanda ya kasa ya riga ya tsufa da mai haila ko jinin biki da kuma mai shayarwa da sauransu wanda za mu zo muji maganganu a kansu insha Allah kuma bangare na farko yayin wa masu albarka shine mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa inda an waye gari ana azumi na ramadan sai manta ya ci ko ya sha ba tare da ya tuna ba to wannan kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atamahu Allah wa saqa wanda ya manta yana azumi sai ya ci wani abu ko ya sha to sai ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi wannan hadisi ne tabbatacce kuma nasti ne karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a karɓi maganar wani mutum ba kowaye wanda ta ci karo da wannan hadisi Ka kuma umumin faɗin Allah da yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu a cikin abin da muka kuskure ko muka manta idan mutum yana cin yana azumi sai ya ci wani abu to da zaran ya tuna malamai suka ce sai ya marmaza ya furtar da har abin da ke cikin bakin sa kamar yadda al'alama ne ke faɗa ibn qayyim yana cewa yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isqatul qada'i amman akala aw shariba nasiyan yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato eh, rashin tirsa sama wanda ya ci ko ya manta eh, ya ci ko ya sha da mantuwa rashin tirsa sama shi akan yarama a cikin zadul ma'adi kenan Ah, akwai ah, matsala da mutane suke yawan tambaya shin wannan rangwame ya shafi duk wani lokaci da mutum ke azumi ko kuwa sai a cikin watan ramadana shin idan na azumin situ shawwal ko na azumin litinin da alhamis ko na azumin ramuwa ko na azumin kafara ko na azumin bakance sai na ci ko na sha da mantuwa shin ya shafe ni wannan rangwame ko bai shafe ni ba maganar da malamanmu suke ba da fatawa da ita cewa wannan rangwamen bai shafi abin da ke wajen watan ramadana ba saboda riwaya Alimamul hakimun na saburi wanda ta zo da cewa man akala au shariba fi ramadana na siya wannan kaidi na fi ramadana lalle kaidi ne abin itibari da shi don haka idan mutum a wajen ramadana ne ya ci ko ya sha babu shakka wannan azumi ya kare kamar yadda da mutum zai yi magana a sallah to a sallah shi ta karye. domin a koda ko mantuwa yayi magana sallar shi ta gari ba za a ce za a tibari da mantuwa yayi ba wallahu ta'ala a'lam mutum na biyu wanda yake da uzuri a wajen shan azumi shine matafi daga cikin dalilan da suka zo don tabbatar da cewa matafi yana da uzuri shine faɗin Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin da kuma Allah ya sake ta cewa faman shahida minkum shara falyasumhu man kana maridan aw ala safarin wanda ke halin tafiya a wannan nasi ne sarihi a cikin alkur'ani mai girma da ke nuni zuwa ga halaccin shan ruwa ga matafi ya zo a cikin sunan manzo Allah sallallahu salama hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa wani mutum mai suna Hamza ibn Amr al-Aslami wanda yake yana yawan aka cewa kana kasira siyani yana yawan azumi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a sumu fi safar ko zan yi azumi halin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi yake ce mishi in shi ita fasum wa in shita fa in ka so kai azumi in ka so kuma ka sha ruwa al-imam al da muslim suka fitar da wannan hadisi na sayyidatuna aisha radiyallahu anha har ila yau a cikin riwayar da imamul al-bukhari da muslim suka fitar su da wasu su daga sahabi abu darda Allah ya kara masa yadda yake cewa mun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata daga cikin tafiye-tafiyensa a cikin tsananin rana har za ka ga mutane suna sanya hannunsu suna tara kansu saboda tsabar tsananin rana ya ce wa mamin na sa'imun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wa ibn rawaha babu wanda ke azumi sai annabi shi da abdullahi dan rawaha salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa radiyallahu an ibn rawaha har ila yau al-imam al-bukhari da muslim da sauran malamai suka rawaito hadisi daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance wata rana a halin wata tafiya fara'a zihaman wa rajulan qad dulla alai sai ga taron mutane an yi an taru a wani waje an yi cincirindo ga wani mutum kuma an kifu akan shi ana mishi inuwa ana mishi fita sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma haba yace me wannan fa sai aka ce sa'imun Allah ya manzo Allah azumi yake kuma har ya samu rauni ya faɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min albirri siyamu fi eh, siyamu fi min siyamu ko fi ba shi daga cikin ah, biyayya Allah yin azumi a cikin tafiya ga wanda ba zai iya ba kaga waɗannan hadisai suna nuni zuwa ga halarci na shan ruwa fil jumla ga wanda yake matafi ah, babu sabani ga tsakanin malaman musulunci game da haka sabani dai yana zuwa ne akan muhimman banda malaman wato zahiriya da suke ganin in ma ya yi azumi azumin da yi ba amma sauran malaman suke suna ganin babu laifi zai iya yin azumi kuma zai iya sha eh, sai dai magana akan cewa to wanne ne fi falala ya yi ko ya bari za mu zo mu ji wannan insha Allah sannan malamai suna kokarin yin magana a ila yau akan wace irin tafiya ce ake yi ma makasau wasu irin tafiya ce ake yi ma ake yi ma ake shan da sharaɗin cewa kada mutum ya yi hila wato ya ƙoƙarin yin wata dabara ko wata yaudara eh, wanda za ta sa ya dinga yin tafiya ta ƙarya don ya dinga shan ruwa alal misali a ce mutum ba yi da wani abin yi bai da wata buƙatar tafiya daga nan zariya gari na wayewa da azumi sai ya ɗauki mota ko ya je shiga mota haya kama hanya kamar don kawai ya ci abinci ba dan wai yana da wata bukata a Kaduna ba ga wannan zai zama wato wata hila ce yake kenan kuma Allah ya sani ya alamu khayyatul a'yuni wa ma tukhfi sudur malamai suka ce tafiyar da duk za a iya mata kasaru to ya halasta a sha azumi tafiyar da za a mata kasaru ya halasta a sha azumi kuma akwai tafiye-tafiye wanda suke na halas akwai wanda suke na wajibi akwai wanda suke na haramto a nan ma an samu maganganu kala daban-daban farko ne tafiya wanda suke na halas shine kamar tafiyan jihadi ko hajji ko umara ko neman ilimi ko tafiya don yin wani abu da ya halasta da makamantarsu duk waɗannan babu laifi mutum ya azumi ko babu laifi kuma ya sha amma tafiya fa wadda tafiya ce ta saban Allah amma a ce dan fashi ne zai hau mota ya je inda yake tata ko wani da tafi wata barna ko zai tafi wani eh, tsayawar lalatarsa ko bawa da ya gudu daga gidan ubangidansa ko mace da ta gudu daga gidan mijinta ko makamanta kamar da tafiya ce a cikin zunubi suke waɗannan ko za su yi azumi ko za su iya shan ruwa saboda wannan tafiya ta su wasu malamai sun hana cewa bai halarta su sha ba tun da cikin saban Allah suke amma dai wallahu alam dan sun sha ba za a ce bai halarta gare su ba wancan zunubin yana nan a kansu sannan kuma wajibi ne su dawo daga wannan ɓarnar da suke Allah shi kyauta sai dan gane da tsawon tafiya wato masafa ta tafiya wadda take halatta cin abinci eh, shari'a ta bayyana cewa tafiya kawai ta haka sai malamai suka yi saɓani maganganu daban-daban wasu suka ce sai in ya kai masiratu yaumaini kamilaini fa akthar wasu kuma su ce wato tafiya kwana biyu wasu ce tafiya kwana uku wasu su ce tafiya din tafiya kawai abin da yake raji kamar yadda ibn taymiya ya goyi bayan sa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 25 shine duk abin da za a kira da suna tafiya a urfin wato mutanen al'ummar da wannan mutumin yake rayuwa wato tafiya ita ce wadda za a yi ban kwana da yan uwa za a dauki guziri za a bar gari gida a bada wasiya ko amana duk abin da a cikin tunanin mutane za a ga cewa wana matafiyi ne ya kulla niyyar tafiya to wannan ya halarta gare shi ya sha ruwa duk abin da kuma ba sunan shi tafiya ba to bai halarta ya sha ruwa ba abin da ya fi falala ga matafi shi ne ya yi abin da ya fi sauƙi gare shi azumi ne ko shan ruwa akwai wanda azumi ne falala gare shi ya fi sauƙi gare shi to shi ne falalarsa sai ya aiki da wa'anta su mu khairu akwai wanda shan ruwa ne falala gare shi ya fi sauƙi gare shi sai kuma sai aiki da laisa min albirrin siyamu fi safari duk da yake a kan gaba yin azumin shi ya fi amma ga ɗaya mutane kowa zai zaɓi abin da shi ya fi mashi saboda kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu aka ba da labarin cewa ba a taɓa ba shi zaɓin abu guda biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi illa tara aisar da haka abin da ya fi sauƙi shi za a zaɓa an samu a hadisi na manzala su islamu wanda jabiru ɗan Abdullah ya rawaito cewa an kama hanya za a je fatu maka aka ba manzala su islamu labarin cewa ga mutane na suna azumi suna cikin kunci sai ya ɗaga ruwa ya sha ya karya azumi sai aka aka ce mashi wasu sun ki karyawa sai yake cewa ula'ikal usatu ula'ikal usatu waɗannan masu sabo ne da haka mutum ma zai iya zama mai sabon Allah idan ya zama yana azumin amma kuma cikin kunci abin da ya sa aka sauke wa mai tafiya aka sauke mashi azumi saboda matafiyi ita tafiya ta daga cikin mazan na ainihin wato kunci ana sa ran samun kuntata a cikin tafiya da haka aka sauke mashi azumi to ba daidai bane ya ce shi dole sai yayi kuma ba daidai bane waɗanda suke azumi halin tafiya su dinga jin haushin ko su dinga mamaki ko da yin Allah wa dare ga wanda ba sai ko kuma wanda su ba sai su dinga ganin masu yi a matsayin cewa waɗannan su kuma suna da zafin kan addini kowa yayi abin da yake ganin ya fi mashi yadda sahabbai suka rayu a irin haka suke cewa muna tafiya wasu na azumi wasu na shan ruwa amma ba wanda yake jin haushin wani ba wanda yake ganin wani bai kyauta ba ko kuma wanda yake ganin cewa ɗayan ya cika kunci sai dangane da shin kwana nawa matafiyi zai yi yana azumi kamin yana shan ruwa sauri yana azumi daga nan kuma ya sha ruwa abinda shi wannan akwai maganganu masu kawo a kai tsakani da tsakanin malamai sai dai eh, ba zai yiwu a ta kawo su ba domin faɗakarwa ce wannan a ce abinda ya kamata mutane su sani kawai shi ne matuƙar mutum sunan shi matafi hukunce-hukuncen matafiyi ba su kushe daga kan shi ba to ya halatta da sha ruwa shin yana kan hanya ne ko ya isa garin da zai je idan ya isa garin da zai je akwai matafiyin da zai isa wani gari da zai je to bayan lokaci kankani kuma sai hukunce-hukuncen matafiya su tashi daga kansa da misali wanda ya taho daga wani gari zai zo garinsu da zarar ya iso garinsu hukuncin matafiya sun fada a kansa wanda ya taho daga wani gari zai je wani gari da nufin ya zo zama darsha to shi ma da ya isa garin hukuncin matafiya ya fada a kansa ko kuma wanda ya taho daga wani gari zai zo ya zauna wani tsawon lokaci wanda yanayin lokacin da yanayin abin da zai yi ba zai ba shi dama ya ci gaba da gudanuwa a matsayin matafi ba Mana in yabo zai baza kayan shi zai baza hada shi ya saki jiki ya yi abin da ya kawo shi duk da ba garin su wani to shi ma wannan hukuncin matafi ya faɗa kan shi almuhimmu da shi ne duk wanda hukuncin matafi ya faɗa a kan shi to bai halarta ya sha ruwa ba ko da ba garin su yake ba amma duk wanda hukuncin matafi ke kansa ko mun daren daɗewa in yana so ya sha ruwa ya rama daga baya to ya halatta ya sha amma yin azumi shi ya fiye masa idan zai iya yi kamar yadda rashin yin azumi shi ya fiye ma shi kuma wanda ba zai iya yi ba haka dai malamai suke tattauna waɗannan masailu a cikin su ana iya kuma littafin bidatul muslim da littafin majmul fatawa na ibnu taymiya a cikin mujalladi na shida da littafin ah, mughni na ibnu qudama da littafin al awtar da wasansu za a samu bayanai da fathul bari za a samu bayanai mabambanta akan waɗannan matsaloli da kuma ra'ayoyin malamai da tattaunawa da suka yi domin matsala akan masafa ta tafiya eh, adadin kwanakin ƙasaru adadin kwanakin shan ruwa ga matafi da sauransu matsala ce khilafiyya tsohuwa a kankanin malamai, sun ce ba sabuwa ba ce kuma ka'ida game da ire-iren waɗannan masail shine babu faɗa ko fitina ko gaba a kai ya zama kai dai abin da ka zaɓa ko abin da aka baka fatawa da shi ya zama abu ne wanda an ba da fatawa da shi ne akan ilimi ko kuma abin da ya rinjaya a tunanin wannan malami da ya fatawa ko abin da ya rinjaya ga abin da an karantar da shi ba son zuciya ba ne? to idan aka samu haka insha Allah za a fita daga cikin kunci babu matsala insha Allah Allah subhanahu wataala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته